na'im jannan ni'ima wa huriha kuma za su rabauta da matan da suke cikin wannan aljanna wato huril ain wa tuhbaru kuma za a musu ni'ima fi rawdatiha a cikin yardan cikin aljanna wa zilaliha kuma a cikin inuwan aljanna suna cikin jin daɗi suna cikin samun yardan Allah Allah ya sanya mu cikin su nan da malam yace tafuzu bi jannatin na'imi za su ko kuma wannan ran za ta rabauta da aljannan ni'ima cikin aljanna bima ya amfani da na'im anan saboda baitin sa ya kasance amma tunda yace jannat ai suna da yawa saboda haka ba jannatul na'im guda ɗaya ba ai akwai na na'im jannatul adin jannatu adin da sauransu amma tunda yace jannat sai yake nuna cewa dukkanin aljanna saboda duk sun tabbatu da wannan sifa cewa guri ne na jin daɗi da ni'ima yace wa huriha kuma za su samu hurul ain me yake nufi da hurul ain bi ma'ana su ne matan aljanna malamai sukan ce musu sukan abin nan eh, defining ɗinsu sukan yi tarihin su cewa nisa'un bidun wasi'atul uyun su ne mata farare masu faɗin fuska wayannan su ne matan aljanna wanda Allah subhanahu wataala zai yace zai kasance na masu tsoron Allah Allah subhanahu wataala yace inna lil muttaqina innal ah, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin sai yake cewa kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'ain Allah ta'ala ya ce ‘yan aljanna aka za mu haɗa su da mata hurin ini Allah ya ce zawajinahum za mu aurar musu kenan za ka fassara da dama daga cikin malamai suka ce a'a aurarwa kuma aure kan ai a duniya kake aure shi yasa eh, wanda za ka aura a duniya inda an ce an ɗaura aure to akwai yiwuwan saki saboda haka zawajnahum daban in aka ce tazawwajtuha daban da tazawwajtu biha duk inda Allah ya magana cewa za a ba su hurin in yace zawajnahum bi hurin in bai zai zawajnahum hural in ba sabida bi ma'ana suna haɗe in aka kawo bihi bi ma'ana ba wai na ɗaura aure ba ne in dai ba ya zo shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce falamma qadara zaidu minha wataran sai ce me zawwajnaka ha bai ce zawwajnaka biha ba in ka kawo biha bi ma'ana ka haɗa su ne bi ma'ana suna tare a aljanna maganan cewa an ɗaura ne ma zai iya babu su ne matan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta matan aljanna da siffofi da dama wanda ya kamata mutum aƙallu shai ko don kwaɗayin wannan ma ka kyautata ayyukanka a wannan duniya kakka bari wasu da ko abin nan ko rabin rabin siffan wa'ancan na aljanna ba su kai ba su bari su kwace maka abin da kake da shi mai kima da Allah ta'ala ya ga ta nadan maka in kana so ka ji siffofin matan nan da kyau yanda Allah ya kawo su cikin alkur'ani da sharhin malamai ka nemi littafin ibn al-qayyim mai suna hadil arwah ila biladil afrah ɗalibai ilimi za su iya samu hadil arwah ila biladil afrah a ciki a babi na hamsin da uku a cikin wannan babin mala yake cewa albabu thalithu wal khamsun fi dhikri nisa'i ahli janna wa asnafihinna wa husnihinna wa awsafihinna wa jamalihinna hinna zahiri wal batin alladhi wasafahunna Allah ta'ala fi kitabihi duk wannan babi ne yace wannan babin zai yi bayani akan matan aljanna sannan da kuma nau'ukansu daban-daban cikin aljanna zai maka bayanin kyawun matan aljanna da siffofinsu da kyawunsu na bayyane da kuma na ɓoye sannan duk wannan yadda Allah subhanahu ta'ala ya siffansa tasu a cikin alƙur'ani daga cikin siffofi da Allah subhanahu ta'ala ya kawo ba duka za mu karanta ba don abin da ya faɗa na da ɗan yawa amma za mu tsakuro kaɗan daga ciki irin siffan da wa'annan mata suke ciki me yasa ya kamata ka siffantu na faɗaɗa su, ya kamata ka san wa'annan siffofin kasancewa wannan kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumila din da suke halakar da kai wallahi cutanka suke yi kawai in suka bari ka rasa hurul ini daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya siffanta wayannan matan cewa azwajun ne mutahhara mataye ne masu tsarki walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun a cikin aljanna yan aljanna suna da mata wanda suka kasance tsarkakakku masu tsarki kuma za su kasance cikin aljannan nan har abada imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce malamai da dama daga cikinsu abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas suka ce wa'annan mata tsarkakakku ne ba sa haila ba maganan haila ba maganan nifasi ba maganan yawu ba duk wani abin da ƙazanta da ke iya fitowa daga mutum ba sa yi wannan kaɗan daga cikin siffofinsu kenan a wasu gurin guraren cikin alƙur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa hurun maƙusuratun fil khiyam allah ta'ala ya ce wa'annan matan maƙusuratun fil khiyam suna nan lillibe da cikin a cikin lillibi bi ma'ana an tsarewa mazajensu da za a ba su wa'annan mata ba mai kallon su sai su ai abin da ka ɓoye shi shi ya fi daraja shi yasa wata aya Allah ta'ala ya ce ah, wa hurin in ka amsalin lu'lu'il maknun suna nan ne kaman wato precious stone kamar ka ce abin nan dutse mai tsada ko ka ce gwal da aka sa shi a cikin gilashi kaga ba ka so kura ya taba shi kenan kaga ya fi kima ko a matan duniya ne matar da kawai in banda fuskan ta kake gani kullum a hijabi take kake neman ta gama hira sai ranan da ta zo gidanka ranan ka ga jikinta ya kake ganin kimarta amma wanda ka gama ganin komai ta zo ɗaki kama me har ta riga ta zama public property kowa ya riga ya ci moriyarta me kai aka bar maka to ban da wannan Allah ta'ala ya siffanta su da wannan kuma Allah ta'ala ya siffanta su cewa fihin na qasiratut tarfi ya ce musu qasiratut tarf bi ma'ana masu gajarta idanuwansu malamai suka ce bi ma'ana dukkanin matan aljanna kowace aka ce ga mijinta nan ko wa'anda aka ce ga mijinsu nan ba sa sha'awan kallon kowa sai wannan mijin wani ya ce mm, ɗan bayanin kenan wato duk lokacin da kake da mata duk hankalinta a kanka take kai kaɗai kake kawai ita dai kawai kai ne a gabanta lokacin kasan kana da mata amma ka ga kana da mata da hankalinta baya ma jikinka to sai dai ka lallaba dai a je a hakan amma ka san kan ka rasa abu mai yawa shi yasa aka ce musu qasiratu tarf ba sa ma tunanin wani kai kadai suke yi wa hidima kai kadai suke yi wa hidima Allah ta'ala ya ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan kafin su 'yan aljannan da aka ba wa matan nan ba wanda ya taba taba su mutum ne ko aljan haka suke nan chassis ba ba tukubo ba yanzu mutane da dama auren da kai gashi Allah ya sawake dai eh kware da gaske a wani tourist kawai ake abin nan kana bukatan chassis garanti wallahi ka samu huril ini a aljanna kawai lam yatmithunna insun qablahum wala jan Allah ya bamu daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya siffanta waɗannan matan da cewa ka annahunna al-yaqut wal marjan Wa'annan matan suna nan ne kaman yaqutu bi ma'ana wato eh, duwatsu masu tsada kiman su ya wuce duk abin da kake tunani duk wannan su za a baka su da mutum zai tambaya cewa kai wayannan mata da tsadansu din nan inda a duniya ne nawa za ka biya sadaki ina tambayan ka kai in aka ce a duniya nawa za ka kimanta sadaki taib ɗaya daga cikin magabata ya ce to ga sadakinsu ce kaga sadakinsu yahya bin mu'ad ya ce matan nan in kana son su to ga sadakinsu abu ɗaya ne kawai tarku duniya maharu huril ini fil akhira kai zuhudu a duniya wallahi shine sadakin huril ne na ranar kiyama kawai kai taka tsantsan da duniya kai dai ka bari duniyan nan ta rude ka muna maimaitawa shi yasa muka ce mu karanta akan zuhudu don mu samu huril ini dan baka sani ba to nan to sadakin kake tattarawa yanzu kenan kuma abu ne mai sauki baya bukatan kuɗi a gurinka zuciyarka kawai ka tsarkaka ka yawaita ibada shine laifin da ake bukata na huri ne a ranar tashin kiyama saboda haka duk wayannan siffofi Allah subhanahu wataala ya siffanta su ya bayyana su cewa 'yan mata ne da suke da cikakken halitta inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba wa kawa'iba atraba mata ne 'yan mata cikakkun halitta cikakkun halitta komai a jikinsu ya cika duk wannan me yake nuna maka kawai dai ka dai yi haƙuri duk wa'annan da kake gani wata matan ma inda kana da hankalin ka kusance ta ma wari kake ji amma shi sai ya mantar da kai warin saboda kawai fasha za ka yi saboda barna za ka yi ba don komai ba saboda shaidan ya hana ka samun horin ini ɗin. Allah ya tsirar da mu duk wannan kaɗan kai kenan cikin abin da Malam Ibn Al-Qayyim ya kawo ya kawo su da yawa akan wannan babi bayan haka sai wani babi ma na gaba da shi shi ma kan ini ne saboda haka kawai dalibai su je su karanta ba mu da lokaci yace fi zikril madda allati khuliqa minha al-hurul ain yace da me Allah ya halicci hurul ain ne sun su ma irin wannan dalakan da aka halicce mu ne ko da wani abu na musamman Allah ya halicci hulil in wanda yake so ya ji bayani sai ya koma hadil arwah ila biladil afrah da fata Allah ta'ala ya ba mu aljanna Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su kyautata ayyukansu a duniya Allah ta'ala ya tsirar da mu daga wuta za mu dakata a nan subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته